taron ƙasan da ke matakin nazari kan jawabin shugaba jonathan na zama wata kafa ta ambata ra'ayoyi ko muradun wakilan taron 492 kamar wannan wakilin dai samuel agaku daga ribas na buƙatar abin tsarin mulkin tarayyar najeriya ne wato rabon arzikin ƙasa inda shi a gare shi kowane sashi ma ya mallaki arzikinsa kacokan wannan dai ya biyo bayan watsi da makalewa man fetur ne daga 'yan arewa da ke nuna arzikin noma shine dahir wakili daga borno dr haruna yarima na nuna fargaba talakawa na najeriya kada su yi tsammanin cewa wani abu babba wani abu wanda zai share musu hawaye wani abu wanda ba taba yi ba zai fita a nan wannan taron to su sake yin tunani ina fana haka domin wannan taron ba taron da tana da wani karfi wani doka wanda ta bata karfi kamar majalisa ba ko me aka tattauna a nan dole ta je a majalisa. Sai dai tsohon ministan 'yan sanda Adamu Maina Waziri na da kwarin gwiwa. Taro ne na 'yan Najeriya. Najeriya kuma ta kunshi mutane daban-daban masu addini daban-daban daga bangare daban-daban masu aƙida daban-daban. Saboda haka duk wani rudani, duk wani nutsuwa, duk wani fitina da yake Najeriya yana nan ya halarci ya halatta a cikin wannan taron saboda haka ko ranar da za a tashi kamar duniya za ta tashi a kuma ranar da za a zo cikin lumana a zauna mun riga mun tafasa a farkon kwana biyu da aka fara taron yanzu ruwan ya yi sanyi ya yi lumlum kamar ruwan da za ka yi wanka ka alwala da shi muna fata allah cikin ikon shi zai ci gaba da sanyata abubuwa don mu samu cikin nutsuwa mu yi abin da ne zai zama alheri ga wannan ƙasa. Shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi Comrade Ibrahim Khalil ya samu magoya baya da dama a taron wajen nema wa ƙananan hukumomin Najeriya 774 'yancin cin gashin kai. Kuma wannan yana cikin abin da su mafi yawancin gwamnoni sukan ɓoye laifuffukansu da su ko kuma gazawar gwamnatocinsu a jiha su taho su turo laifuffukan gaba ɗaya ga gwamnatin tarayya alhamdulillah mazauna taro lallai duk wanda ya magana akan karamar hukuma zuwa yau sun yi magana a kan lallai a 'yanta ƙananan hukumomi domin talakawa al'ummomi su sami 'yanci su samu walwala su kuma more dimokuraɗiyya a matsayinsu na mutane da suke a ƙarƙashin ƙasa a ainihin karkarorin nan namu. Shugaban taron Justice kutugi na amfani da dabarun lalama na mazan jiya don hana taron hargitsewa, da hana ma al'adar tafi don marawa batun wani wakili baya don kar masu adawa da irin ra'ayin su yi hushi. Nasura da Ma'alhi Kaya Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.